Matsalolin sun hada da kudaden albashinsu da tallafi da ake bai wa ɗalibai da dai sauran abubuwa na rayuwar jami'a kamar yadda Mamman Sanusi magatakarda na kungiyar ɗaliban ya shaida. Yau albashi da ake ba ɗalibai na wata uku uku yau wajen wata biyar muna jira albashi wanda ba a biya shi ba hal yau bayan shi akwai albashi da ake ba ɗalibai wanda ba su da burs da ake ce ma social wannan tallahi da ake ba ɗalibai don su samu su ma su sayi abubuwan karatu tun da an baka tallahin wannan wai ba zuwa ba da muke mu bude shago da shiwa a'a da shi zaka sayi kaye da shi zaka sayi bik da shi zaka sayi sabuli da shi zaka sayi tiken tuwo saboda komi a jami'a sai ka ba da kuɗi za a baka shi a baya an zauna da jagororin ɗaliban da gwamnati don samo bakin zaren sai dai hakan bai sa matsalolin sun kau ba abin da ya sa ɗaliban suka ce sun gaji da gafara sa ba su ga ƙaho ba cikin kwanakin da suka shuɗe ministan da kanshi da ƙungiyoyi na ɗalibai sun yi wani zaman su a mai wanda ƙarshe sai aka ga wannan zaman mu ya aihuwar bai aihuwar da komi ba mun gaji da gawara sa mu ga kaho ba daga wannan hutawa ta manema labarai ba a kara ganin mu a gidan tele ko gidan radio dan mu ma wani kashe ko mu ja hankalin wani saboda mun gane cewa ita wannan gwamnati in aka ce za a zo a zamna a rika zance na asasanta sai kun kare zancen bayan 'yan lokuta sai ku ga kama an yi kashi bayan kwarya. Ƙungiyar ɗaliban kira ta ga gwamnati da ta duba wannan matsaloli nasu da idan basira idan har ana son ilimi ya inganta. Ya ɗauki matakan da suka kamata don a sa kowa cikin haƙƙin shi. Saboda Nijar ƙasa ce mai inci, ƙasa ce da ɗan ƙasa ya kamata a sa shi duk inda yake cikin incin shi a bashi incin shi don yadda ya tahiyar da rayuwar shi. In ka ɗauka lokacin da suka yi karatunsu menene gwamnati bata musu ba eh, bata aiwatar musu ba don su ji daɗin ta yadda karatun su su kare shi cikin lahiya na nemi jin ta bakin jagororin jami'ar ta da magaran kan wannan matsala sai dai an ce da ni ba sa nan sun yi tafiya su ma dai daga nasu waje kungiyar malaman jami'ar ta da magaran wato snacks ta yi wani yajin aiki a satin da ya gabata inda suka ce suna kokawa ne game da wasu kudadensu da suke fama da su yau fiye da shekara guda wanda kuma a cewarsu a nan da magaran ne ake da wannan matsalar. a Abari, muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar.